We are also into talks with friendly nations to equip you optimally for efficiency and effectiveness in the various operations that you are undertaking. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke jawabi yayin buɗe taron babban hafsan sojin ƙasa da ma baki ɗaya manyan kwamandojin sojojin ƙasar inda ke bada tabbacin cewar ko da baya ga hoɓɓasa da ake yi na inganta ma'aikatar samar da makamai ta Najeriya. Shugaban ƙasar ya ce ana ci gaba da magana da wasu manyan ƙasashen duniya ƙawayen Najeriya don samarwa sojojin isassu kuma ingantattun kayan aiki don ci gaba da tunkarar kalubalen tsaro da ke addabar kasar. Shugaba Buhari wanda babban hafsan hafsoshin tsaro na Najeriya General Loki Irabo ya wakilce shi ya ce tuni ma wasu daga cikin kayayyakin yakin sun iso Najeriya yayin kuma da sauran nan ba da jimawa ba za su ƙaraso. Yana mai nusar da dakarun cewar abu ne muhimmi aiki tare cikin haɗin kai da kuma musayar bayanan sirri wanda hakan ya ce shi zai bada damar murƙushe duk wani tsagerenci da ta'addanci. Tun da farko cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa na Najeriya Laftanar General Faruk Yahaya ya ce wannan shekara ta kasancewa mayakan mai cike da faɗi tashi. The year 2021 has been a year full of activities for the Nigerian Army. The military, indeed, the Nigerian Army has witnessed enormous security challenges ranging from increased banditry activities, kidnapping for ransom. Sojojin in Janar Yahaya sun fuskanci kalubale iri-iri kama daga karuwar aika-aikar 'yan bindiga daɗi. Masu garkuwa da mutane da mata asar 'yan awaren inyamurai na IPOB. amma duk da haka general faruk yahaya ya ce sun samu nasara wurin tsare kasar kasancewar tsare zaman lafiya kamar yadda ake cewa ya mafi zama kalubale akan cin nasara wurin yaƙi. the is yayin da ya buɗe wannan taro an baje kolin wasu daga cikin kayakin yaƙi kamar motoci da roka-roka da ma bindigogi da sojojin suka sarrafa da hannunsu Honorable Abdulrazak Namdas shine shugaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Najeriya. Eh gaskiya ah, suna kokari. Ah, dama shugaban kasa ya kira cewa sojojin mu su yi kokari su tabbata suna yi wasu kayan su ta gida kar mu ce za mu ringa rely na kan kayan da ke waje. To kagan akwai su kaya irin su drone, akwai su mashina, akwai su kayan yakin hadda wasu motoci to kaga wannan yana da kyau eh, suna kokari. za dai a shafe baki ɗayan wannan mako ana nazarin baki ɗayan irin yadda sojojin najeriya suka tunkari matsalar tsaro a cikin wannan shekara a kuma tsara yadda za a tunkari sha'anin tsaron a sabuwar shekara mai kamawa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria